Hi, barka da zuwa wannan kwas namu na data analysis da Hausa. Sunana Musabba sani uh, ah, founder na Digital Skills, sannan kuma ni ne tuto na wannan kwas. Allah wannan shi ne kamar introduction na wannan kwas ɗin. Za mu san me ake nufi da data analysis, sannan me ake nufi da gundarin bangarori guda biyu na data engineering data analytics da kuma um, data science sannan za mu san ayyuka nawa suka kasu akwai wasu mutane guda uku da ake cewa na farkon su shine data analyst akwai kuma data engineer sai kuma data scientist to su wayannan mutanen su wane ne so a takaice kafin mu ci gaba za mu ga cewa wannan shi shine jadawalinmu akwai gabatarwa akan data analysis na abin da za mu yi gabaɗe kenan sannan kuma za mu koyi uh, collecting data da microsoft excel wanda mafiya yawancin mu mun san menene akwai abin da muke cewa tabula shi wannan tabula ɗin uh, wani abu ne da ake amfani da shi wajen data visualization tare da abin da muke cewa power bi duk abu ne wanda ake amfani da su wajen data visualization. Sai Python da R da SAS. Python programming language ne wanda ake amfani da shi wajen sarrafa data da sauransu. Sannan insha Allah za mu ɗan tsakuru wani ɓangare a cikin SQL, uh, SQL language kenan, ita ma ana amfani da ita sosai matuƙa wajen data analysis. To, menene data analysis? Kamar yadda muka rubuta da Hausa data analysis wani bangare ne a cikin information technology na technology da yake da faɗi sosai matuka a yanzu abubuwan da ake bukata a duniya data analysis yana cikin abubuwa guda uku wanda aka fi bukata domin ana amfani da wannan data analysis don ne wajen bunƙasa kasuwanci da dai sauran duk wata hanyoyi namu na yau da gobe bari ba mu takaitaccen misali idan ka taɓa siyayya online irin a Jumia ko Alibaba ko AliExpress. Za ka ga yau ka ji ka da niyyar sayayya a Alibaba ko ba ki da niyyar sayayya a AliExpress sai kika duba agogo ko glass ko wani abu dai makamancin haka. akalla sai ka duba sau biyu ko sau uku. To, using wannan abin da ka duba da information ɗinki da kai providing shi ne za ki ga ko za ka ga idan kana ta shiga intanet sai ka ga Um, talla yana faffaɗo maka na wannan abin da ka duba a cikin Alibaba ko Jumia ko AliExpress ko na makamancin haka. Me yasa? Saboda sun yi collecting data ɗinka na cewa e, eh, lallai tun da ka duba wannan abin ɗaya biyu uku to kana da bukata akan wannan abin to bara su dinga tuna ma domin ka tuna fa cewa ok ranar na duba wani abu to gaskiya kamata na je na siya. So wannan ana amfani da data ɗinka ne wajen karɓar information don sai da kaya a social media ko kuma internet ko kuma a dai duk wani platform na digital marketing so insha Allah za mu yi magana akan data science kamar yadda na faɗa da kuma data analytic haka zalika za mu yi magana akan wayannan guda uku data analyst data engineer da kuma data scientist to ya kamata ka ɗan samu ti ko ki ɗan samu ti a gefe mun gane yi. sai a ɗan kama shi saboda mu ji daɗin samun wannan karatu ya shiga sosai da sosai to na farko ga da wasu 'yan mata nan suna ta murmushi so mun san <laughs> cewa tabbas za a ɗan sami ah, ilimi tun da ba batare su kai ba so data analytic a ƙasa aka ce data is ubiquitous abin da ake nufi shine data tana ko'ina data tana ko'ina me ma'anar data tana ko'ina yanzu mu ba da definition ɗin wannan datar da turanci kana sai mu fassara ta suka ce is the process and practicing of analyzing data to answer question extract insight and identify trends to data tana ko ina misali sai kuka haɗu da mutum yau baka san shi ba ko bai san ki ba Ka misali yadda irin eh, samari suke dan haɗuwa da 'yan mata a ah, 'yan mata minti ɗaya kina lafiya ya gida ya sunan ki da Allah a ah, ai sunana um, Aisha, ok Aisha wace unguwa kike unguwa kaza lamba waya ki da Allah sai ta bada. To kaga me ta ba shi data dinta, shi kuma abin da ya karba ya karbi information dinta. So duk wani yau da gobe da muke tafiya uh, ana muna fitar da data ne muna ba wasu information ne wasu na karba information mu muna shigar da data haka gaba ɗaya rayuwar take tafiya. an ce maka ka je kasuwa ka siyo shinkafa buhu ɗaya taliya katan ɗaya makaroni katan ɗaya mai kaza da sauransu wannan data ce aka baka ta kayan abinci da za a amfani da su a wannan gidan so misali yanzu yanda muke ta'ammali da siyayya kaya online da sauransu za ka hau jumiya za ka siya kaya kamar yadda wani bamu misali a baya to wannan information ɗin da ka bayar datar ka ce ka ba su don su gane cewa kai ɗin kai kaɗai ne ba za su zo lokacin da su kama kaya suka yi wani ba idan za ka hau jirgin sama misali da kano zuwa abuja komai online kake cike shi kana ba su datar ka ne don su yi maka me su ka tiket in jirgi ko dai wani abu makamancin haka in asibiti ka je haka idan a social media ne ko dai wani abu makamancin haka to na farko akwai wani uh, shehun malami uh, wani professor janis Hammond da ke Harvard University a Amerika yake cewa a wannan duniyar da muke ta ilimi ko kuma wannan duniya da take cike da ilimi to kana buƙatar data domin bunƙasa kasuwancinka muƙaddara yanzu ina sai da lemo da ayaba da fine apple, da cucumber da dai sauran irin wannan fruits ɗin ok cucumber fa ba fruits ba ce ko ok to tumatir an dai kuma alright so ya zama da cewa ina sai da irin dai wa'annan fruits sai nake so na gano cewa me aka fi siya a kayana to dole ne amfani da data a nan gurin data analysis. ya zo za ka kira shi zai haɗa kwashanniya tambayoyi misali a ce sunanka lambar wayarka adireshinka me ka fi siya in ka zo nan gurin sannan yaushe da yaushe kake zuwa ka siya duka tambayoyin dai da za su mai da za su baka amsar abin da kake so ka san tambayar ma da za ka yi domin samun data wannan rabi ne na abin da kake nema to za ka ga cewa ok in ka haɗa datan mutane ɗari da suke zuwa sayayya wajen leman nan naka za ka zauna za ka yi abin da muke cewa data cleansing a cikin microsoft excel ɗinka ko a da python programming language ɗinka ko da xql ɗinka SQL language kenan to ta yaya za ka yi cleaning wannan datar za ka ware datar ka wacce take ro wacce ba ta da ma'ana wani ya fara bai ciki ba wani ya ciki bai karasa ba haka dai da sauransu za ka ware wa'anda suke ma'ana sai kai processing sai kai analyzing sai kai amfani da ko power bi ko tabula wajen visualizing ka game aka fi siya so kamar yadda idan ka je kasuwa ka siyo leman nan da yawa da zaka kasa a wajen kasuwancinka za ka buɗe shi ka ware wa'anda ba su da kyau ka ɗau wa'anda suke da kyau domin ka sayawa da mutane marasa kyau ka zubar su haka ita ma data ake mata kuma ko da yaushe muna amfani da wannan data ɗin kar ka ji abin wani iri mun gane ai ita wannan datar tana ɗaya daga cikin ɓangaren da ake biyan mutane kuɗi da yawa a kamfanoni domin me domin su fito da wani abu wanda wannan kamfanin yake bukata don su ƙara gyara kasuwancinsu. To, sai mu ce data science, muna cewa data, data, data. Suka ce, data science ɓangare na farko kenan is the process of building, cleaning, and structuring a data set to analyze and extract meaningful insight. Shi ne kamar wancan bayanin da muka yi a baya. Shi data science yana nufin za ka gina wani system ne wanda za ka dinga cleaning data ɗinka kamar wannan information da muka karɓa na masu da lemo kaga za mu cleaning ɗinsa za mu mai da ita ta zama structured data set sannan za mu analyzing ɗinta sannan za mu fitar da abin da yake da ma'ana me abin da yake da ma'ana amsar wayancan tambayoyin namu yanzu mun gano cewa mutum 60 sun fi siyan lemo da abarba mutum 20 sun fi siyan iya gwanda ba lemo ba abarba mutum goma kawai kwakwa suke siya mutum hudu ne suke siyan tumatir mutum haka mun samu mai information to mun gano cewa eh lalle za mu din mun je kasuwa wani sati sai mu karo lemo da yawa da kuma uh, ayaba ko wani abu makamanci haka abin da aka fi siya saboda mai demand din is high so wannan aikin data scientist kenan su suke building din system din da ake wannan cleaning din da structuring din na data set yadda za a analyzing kuma extracting din uh, wannan abubuwan kenan so yanzu sai mu san wa'annan ɓangaren ƙwarewar ɓangaren ƙwarewa akwai data analyst akwai data engineer sannan kuma akwai data scientist wayannan abubuwa ne guda uku kuma kowanne aikinsa daban na farko wow kun dan ganna ɗan sha kyau ko eh mana so <laughs> wannan data analyst shi aka ce aikinsa shine review data to identify key insight into a businesses customers and ways the data can be used to solve problems. They also communicate with information to company leadership and other stakeholders. Yanzu kamar ni dinnan ne yake ganin da ya hula ta ganin da dan hakorin maka da yan computer ta masha Allah. To idan ni data analyst ne ko dan daman ni ma data analyst din ne sai nake so na sai ka dauke ni aiki a kamfanin ka kake so na samar maka dalilin da ya sa mutane ba sa siyan kayanka ko kuma me yasa mutane za su dinga siyan kayanka to idan na tashi kawai abin da zan yi shine zan yi identifying key insight ne na business ɗinka na farko me kake siyarwa a ina kake siyarwa su waye suke siya shin mutanen ma da kake siyarwa da kayan ko kuma location ɗin da yake business ɗin ma suna buƙatar wannan kayan babu yanda za a yanzu misali ah, ka je kasuwar da ake sai da wayoyi kawai ka je ka dinga sai da shaddoji ka san cewa tabbas demand ɗin yayi ƙasa ko ka je tsakiyar kasuwar da ake sai da kayan sawa shaddoji a tamfofi ka buɗe wajen da ake sai da nama ko ganda ko wani abu makamancin haka demand ɗin yayi ƙasa in dai ba wai gasashe ko wani abu makamancin haka ba ko kuma ka buɗe wajen sai da wayoyi ko ka buɗe wajen sai da kayan miya ko wani abu makamancin haka domin abin da mutane suke duba shine akwai wani business relationship ni na saba siyan kayan miya a wajen mai kayan miya na unguwanmu malam na ringim kenan to babu yanda za a yi na koma kuma wajen wani na dinga siyan kayan miya bayan shi yana can sai dai ko tashi yayi ko kuma daina sai da kayan yi. wannan shine kaɗan daga cikin aikin data analyst to zai nemo wannan problems din, zai fara tambaya ma shin inda ake business din ya dace to idan ya dace kayan da ake siyarwa ya dace idan ya dace suya suke siyan kayan an san su ba wai sai ka san su physically ba shin suna bukatar kayan da ake siyar musu ko kuma a kawai ana siyar musu ne don kawai ana sai da kayan a wajen to sai ya wannan sai ya identify kuma sai ya fitar da solution to sai mu ɗauko hmm, kaga malam Ahmad yana dariya gashi nan eh, a sai data engineer daman data engineer din ne a data engineer is an IT worker whose primary job is to prepare data for analytical or operational uses this uh, software engineers are typically responsible for building the data pipeline to bring together information from different sources. To, yanzu misali, su data engineer aikinsu su ne su zo su kirkiri system ɗin. Misali, ai they are engineers ko, they are developers. So za su yi building wata software ne uh, ta data analysis da kuma pipeline misali kamar hanyar sadarwa. Wace hanya ce in aka bi shi data analyst idan yazo zai samar da Uh, datarsa cikin sauki ko zai analyzing datarsa cikin sauki su kuma su suke building wannan abubuwa kamar irin su Microsoft Excel irin su uh, tabula din da muke magana da duk sauran to da engineers kuma su suke developing irin wa'annan systems din domin me su samar da responsible data pipeline da zai ba da information din da ake bukata na daban-daban ko dai wani a makamancin haka so data scientist ga nan nima har da wani dan jan biro a hannuna ko me ma nake ba abin da nake fa kawai hoton aka dauka so amma dai gaskiya an dan sha wahala um, data engineer na ta bada labari ko so amma dai mu je kan data engineer din it's okay so data scientist ni kenan shi aikinsu shine is to analyze the data actionable insight specific that include identifying the data analytics problem kenan that offer a greater opportunity to the organization determining the correct data set and variables so fassarar da muka bashi a nan in muka karanta muga cewa aikin masanin kimiyya na bayanai shine nazarin bayanai don fahimtar abubuwan da za a iya aiwatarwa ayyuka na musamman sun hada da me gano matsalolin da aka yi nazari akan wa'annan bayanan so shi data scientist kamar yadda muka bayani a can baya yana aiki ne domin gano matsala to an gano matsala to ya za a rectifying wannan matsalar ya za a yi a kawo solution dinta? sai a zauna sai a gano solution dinta, kuma sai a magance ta su data analysis uh, analyst i mean su ne suke nemo uh, problem ɗin sai sai analyzing problem ɗin data scientist kuma su solving wannan problem ɗin data engineers kuma su building gidan da ake solving wannan problem ɗin kawo kowa an raba masa aikin shi ko ba haka ba so wayannan su ne fannuka na kwarewa na data analyst kowa akwai abin da ya kamata ya koya a cikin wayancan mutane kwararru guda uku kenan domin mu ga cewa ko kuma su ga cewa aikinsu da suke ya tsaya a kan tafarkin da suke so microsoft excel mun san me microsoft excel ana amfani ne da shi yau da gobe wajen shigar da data information da sauransu sai Python programming language shi kuma ana amfani da shi wajen building abubuwa da dama bayan shi sai Tavila wanda ake amfani da shi wajen mai data visualization domin data storytelling duk za mu zo su idan muka shiga darasi na biyu na practical wannan introduction ne amma darasin mu na biyu zallan practical ne ina gaya mana so don haka mu gyara zama yanzu in yanka ya kare kaɗan ƙaro sai mun kusa ƙarasawa shi kuma power bi shi ma data visualization ne dai irin tabula sai SQL. SQL kuma shi kuma wani SQL language ne wanda yake baka dama shi ma ka tattauna da kai da data ɗinka kuna zaune kuna hira. ce ne ba ni ro na kaza ba ni kaza fito min da su na suwa ne duk za ta fito maka da su mun gane ai to sai ɗayan data scientist kenan fannin ƙwarewarsa akwai abin da ake cewa hadoop big data kenan wanda suke amfani da big volume of data python dai tana nan ita ko ina tana nan sai r programming language shi ma wani language ne da power bi for visualization sai sql na ƙarshen su shine wa data engineer shi ma yana da kyau koyi hard of din nan sai python sai r sai machine learning da sql so wannan ya ɗan fi gaskiya wahala a bangare domin suna building system ne yanzu idan ka ɗauki machine learning ko iya machine learning ka iya so wannan ma wani abu ne so da python da machine learning they are going hand to hand saboda sai ka iya python sannan zaka je ka koyi machine learning da dai sauran yadda machine yake learning da abubuwa dai misali zaka je youtube ko ah, ya ake ce mishi google zaka yi sacin abu idan ka danna wannan search ɗin wannan abubuwan da zai baka zaka ga ya baka accurate daidai da tunaninka so mashin lanin ne domin yana aiki ne an sa shi yana aiki ne daidai da yadda mutane suke tunani so a hankali dai duk za mu koyi wa'annan abubuwan step by step kuma za mu ɗau ɓangaren kwarewa guda ɗaya mai practicing a kansa step by step insha Allah wanda za mu ɗauka shi ne data analysis don shi ne ina so a ƙarshe thank you very much sai ku danna subscribe domin mu ci gaba da kawo muku wannan lesson ɗin ina fatan cewa abin da muka koya za mu tsaya mu nazarce shi kuma sannan za mu hankalta da duk abin da muka koya hausa tana da matukar wahala amma dai kun ji na dage na ciji duk da ma dai ba ne so na iya hausa <laughs> mun gane ai so amma dai abin da nake so da mu shine mu tsaya mu bi wannan lesson ɗin domin tabbas za mu karu sosai da sosai a ƙarshen wannan lesson ɗin once again sunana musa babassani za ka iya ce mun musnad daga data skills bye